أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa masu sauraro ta wannan tasha mai albarka kamar da yadda aka saba mu muke kawo muku wa'innan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilimantarwa da tunatarwa da sirrika na addu'o'i da magani wanda suke cikin Alkur'ani mai girma. insha'Allahu, Allahu a yau dai za mu yi bayani ne a wani sirri ne na Yasin wanda ake yi domin samun buɗi musamman ma a fagen kasuwanci. Duk wanda yake fama da matsalar rashin samun kasuwa to sai ya sa a rubuta masa Suratul Yasin ƙafa ɗaya sai ya wanke wannan rubutun da nonon saniya sai ya sha ranar Juma'a bayan an sauko daga masallaci. Bayan ya sha rubutun sai ya sayi nono ya zuba suga a ciki sai ya samu yara ya ba su sadaka. To in sha Allahu zai ga abin mamaki da izinin Allah. Allah ya sa mu dace. 'Yan uwa kar a manta izinin wannan sirrin shi ne a Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam salati kamar da yadda aka saba.